miladiyan annabi isa alaihi salam ɗaya, a daidai wannan lokaci ina son zan hurga wannan tsokaci da wannan jawabi dangane da abubuwan da yake faruwa a ƙasanmu najeriya musamman arewacin najeriya na kashe-kashe da zubar da jini da ƙone-ƙone da abubuwa marasa daɗi wanda ko kaɗan ko da mutum ba musulmi ba ne ko da ma dabbobi ne ko da ma kiyashi ne wato mutum ba zai ji daɗi ya ga an yi irin wannan ta'addanci ba ballantana wa ɗan adam wanda Allah Ubangiji ya girmama shi bani Adamu, كرمنا بني آدم bahari في البر والبحر وارزقناهم wa faddalnahu وفضلناهم firin كثير ممن na Tafdila. Allah ya girmama ɗan adam ya karrama ɗan adam kuma addinin musulunci addini ne wanda ya ba ma ɗan adam girman da Allah ya bashi ya ba ma ɗan adam darajan da Allah ya bashi ya fitar da ɗan adam daga dukkanin kunci domin ya shigar da shi zuwa ga daular natsuwa a duniya da kuma natsuwa a lahira Allah yana faɗa mana a cikin Alƙur'ani wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufaratin minan nari fa min ha? Allah ce ku tuna da ni'imomin da Allah ya muku lokacin da kuke abokan gaba Allah ya zo ya haɗa zukatanku sai kuka zamo ‘yan uwan juna saboda ni'iman da Allah ya muku. Kun kasance a gaban wuta, a gaban wahalhalun rayuwa sai Allah ya zo ya tsamo ku ya shigar da ku cikin ni'ima da salama na al'islam. wanda abinda al-islam yake nufi shine wato zaman lafiya da zaman limana da kwanciyar hankali a duniya da lahira wanda kuma wannan al-islam din shine addinin annabawa ga gabaki ɗayansu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi cikin annabawa da ya zo ya yi kira zuwa ga zubar da jini ko ya yi kira zuwa ga ya mutsi ko kwatar zoma ko rashin zaman lafiya babu wannan annabi saboda haka a ƙasar mu najeriya muna fama ƙarami a ƙona dukiya a ƙona gonaki babu irin bala'o'in da ba mu ganin su a cikin wannan yanayi da ake ciki wanda abin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi har tsoro nake ji da fargaban in buɗe social media sabila da irin abubuwa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wahidun tilwal akhar ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wanda yana daga cikin munanan sharrin social media yaɗa sharri lokaci guda ya gama ko'ina a duniya to wannan abubuwa ne wanda muna baƙin ciki muna alhini muna damuwa kuma duk wanda yake da ikon da zai yi magana a daidai wannan lokacin to haƙƙi ne a kansa wajibi ne a kansa ya yi magana sabila da halin da al'umma suke ciki hali na ni ya su ne hali ne na ya kai la haula wala quwwata illa billah hali ne wanda yana dab da yayi bombin ya kama kowa da kowa idan dai har ba a samu hulul in dai har ba a samu mafita a daidai wannan lokacin ba to nan gaba kaɗan abin zai ciciye ne ya girma ba kuma haka muke fata ba muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen bala'in ne amma wallahi muna lokacin da ya zamo dole a samo mafita mu waɗannan musibu dole gwamnati dai tana cewa tana iya ƙoƙarinta wanda kuma zalunci ne a zo a ce kar a yi magana da gwamnati akan wannan matsalolin a ce wai he dai kawai a bar al'amari ma Allah a a kar a yi magana a a kaza a a kaza a a kaza wannan na farko jahilci ne na biyu zalunci ne na uku kuma rashin sanin dimokuraɗiyya ne ka zo ka ce wai a'a kawai a je a yi addu'a a roƙi Allah a'a laifukan ku ne halin da kuke ciki ne ya jawo wannan duk ba dalili ba ne shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi kamfen da abubuwan da al'umman mu suka fuskanta na barazanan kashe-kashe a zamanin Goodluck ya yi kamfen da shi ina tsammanin ina da shi a cikin wayana zan danna ma yan uwa su ji campaign din da yayi da kansa yake tabbatar da cewa abubuwan da ake samu na kashe-kashe da abubuwan da ake samu na yanka mutane ko ko kona mutane wannan alhaki ne da ya rataya akan gwamnati a wancan gwamnati na goodluck yake faɗan wannan magana yan uwa su saurari magana su tarayya saboda gwamnatin tarayya suwa suke da 'yan sanda suwa suke da shari'a suwa suke da sojojin ƙasa da na sama da na ruwa eh, suwa da suke da masu shari'a ya aka yi aka fara eh, 'yan ta'addar kudu maso kudu wanda hayan suna bana yanzu yau aka faɗi an gano gawawwakin 'yan sanda guda goma sha ɗaya ko sha biyu wanda suka kwace bindigogin su suka kashe su suka kona su ya aka yi suka fara su waye suka yi sanadin wannan su waye suka yi sanadin fara ita boko haram inda ake cewa boko haram sau da haka idan gwamnatin tarayya da gaske take wannan abu za a iya magani ko ko sai a zanna gwamnati ta a sa ido su rushe Najeriya. Wannan jawabin da kuke ji jawabi ne na president shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a can zamanin mulkin Goodluck Ebele Jonathan. yana maganan cewa babu wani dalilin da za a ce wai gwamnati ba za ta iya shawo maganin matsaloli ba suwaye suke da 'yan sanda suwaye suke da soja suwaye suke da custom suwaye suke da navy suwaye suke da duk waɗannan sojojin suwaye suke da madafan iko gwamnati ne take da madafan iko don haka in ji shi shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma wannan maganan ita ce yanzu ta zama hujjatan alaihi wanda suna cewa suna iya ƙoƙarinsu suna abubuwan da suke yi da sauransu amma ainihin tsokacin da nake so na yi ne akan wannan zaman ba tsokaci ne ne na zo na na tsine ma shugaba ko na zagi shugaba ba mu ba mu zagin shugaba ba mu tsine masa sabila da mun san cewa duk abin da ra'iya suka faɗa akan shugaba na zagi ko ku Allah ya tsine maka Allah ya la'ance ka Allah to duk abin zai dawo ne kan jama'an mu a'a abin da ya zamo mana dole shine mu ɗauki izina dangane da bala'in da muke ciki mu ɗauki darasi dangane da musiban da muke ciki mu yi tunanin baya mu yi ruwainin ɗin baya mu dawo da shi mu ga menene ne muka samu ne na matsala a baya wanda ya jawo mana matsalolin da a yanzu haka muke ciki matsalar da ya ki cinyewa wannan matsala yana nan a sakkwato wanda a sakkwato akwai yankin shinkafi wanda aka ce ɗan ta'adda ko rikici aka yi rikici na ma'aurata wajensa ake zuwa a kai shari'a shi zai yi hukunci wanda dai zane shi ya zane shi wanda dai masa bulala ya masa bulala wanda na yi waya da ɗaya daga cikin waɗanda suke rayuwa a wannan wajen ya faɗa min ta jiziya dai jiziya aka, sassaka ma ƙauyuka ya zamo dole kawai watanni yana yi za su ɗauki jiziya su kai gurinsa wanda nasu bai shiga ba su je su yi magiya su roki cewa dan Allah dan annaba a jira su zuwa lokaci kaza da su abin nan kuma a cikin Najeriya ne kuma wannan yanki duka yana gurin gwamnati ne kuma gwamnatin nan suke da 'yan sanda gwamnatin nan suke da sojoji gwamnatin nan suke da hakki na kare ran bil adam su ne idan dai har gwamnati ba za ta iya kare rayukan mutane ba to ba ta da amfani kawai in dai har gwamnati the first abin da ake nema a gurin gwamnati shine kare rayuka shine farkon abin da ake nema kafin ma a zo maganan abin da ya shafi wato tattalin arziki abin da ya shafi kaza ya shafi kaza ya shafi kaza dukka farkon abin da ake nema shine mene kare rayuka da farko ana mana kamfen ne da maganan da'a da maganan wuta da ruwa da sauran jin daɗi da abubuwan da ya shafi makarantu da asibiti yanzu duk wanda zai mana kamfen zai yi mana kamfen ne da mene da wai mu zauna lafiya zaman lafiya ya gagari mutum a gidansa zaman lafiya ya gagari mutum a gun sana'ansa zaman lafiya ya gagari mutum akan hanyar tafiyansa to yaya mutum dai ina mutum zai je a cikin wannan bala'i bala'i ne mai kan uwa da wabi tunda bala'i ne da muninsa ya fi munin bala'i irin na boko haram wasu mutane ne wanda akwai wanda suke kokwantan ma a ce wannan mutanen 'yan ta'adda ne a'a kar a dangana su da 'yan ta'adda suna nan sun mamaye ko'ina sun mamaye zamfara sun mamaye katsina sun mamaye maiduguri sun mamaye sokoto sun mamaye gurare daban-daban kai idan da su kai a takin ma sukan sanar da cewa za mu kai a takin lokaci kaza kuma babu soja da ɗan sandan da ya isa je ya tare su duk wanda ya je ya tare su ya san ya je ya taru bala'i akwai wanda aka ce ana cikin taro ne ya zo sama da mashina ɗari shi ɗayansa kawai da rundunansa ya taho sama da mashina ɗari ya zo gurin wannan taron sama da mashina ɗari ɗan ta'adda ne kuma kuma da a gan shi yana nan ba wani abu ba to duk wannan abubuwa fa alhaki ne da yake kan gwamnati kuma an matsa mutane an matsa mutane an takura mutane an takura mutane takura mutane din nan fa zai kai al'amarin zuwa ga abin da ba za a ji sa ba muna neman tsari da Allah akan wannan bala'i to wannan abu ne wanda ya zama dole mutane su mai da hankalin su akai amma kafin komai zan zo zuwa ga shawarwarin da zan ba ma gwamnati da shawarwarin da zan ba wa mutane gama gari amma dan fara da malamai malamai waɗanda ake kiransu malamai wanda suke hawa kan mimbarori suna wa'azi suna da awa, suna zuwa ƙauyuka suna zuwa jiha-jiha ana wa'azi suna da rawan da suka taka wajen kawo waɗannan musibu kai ƙarshen ta ma zan ce waɗanda suke ikirarin malamai ne su su ne matsala na farko a arewa wajen haddasa waɗannan fituntunu da kuma kawo waɗannan tseko da waɗannan musibu da muke samu sabila da malami ne zai yi amfani da ayoyin alkur'ani ya yi amfani da hadisan manzan Allah ya yi amfani da duk wani usulubi na atifan don ya kama zukatan mutane sabila da an san mu nan jama'an arewa babu abin da ya kai addini mahimmanci a gurinmu to ana yin amfani da addini domin a sayo zukatan mutane a sayar da shi maɗan siyasa a yi amfani da addini a jawo aya Bello yabo da kunne na na ji shi ina da maganan nasa kila ma zan danna maganan yana ce ayoyi nawa ne muka jawo muka yi amfani da addini yake ce shi fa tun daga farkon wannan gwamnatin ya san wallahi tallahi da a samu matsala sabila da su suka yi ta jawo ayoyi suka yi ta jawo hadisai domin su yi kamfen ma wannan gwamnatin amma gwamnatin abin ta fara yi da abin da ta fara yi bayan ta hau shine ta kawo musibu ta kawo damuwoyi na taɓarɓarewar maganan aikin hajji da sauransu wannan magana ne na bella yabo wanda ina ganin kafin na gama magana na zan kwakulo wannan magana na danna shi wa mutane to irin wannan amfani da addini wajen yada siyasa da kuma amfani da addini wajen nuna azabuwa ne shine babban abin da ya kawo mana wannan matsalolin a bar mutum ya zaɓi abin da ya kwanta masa a hankali kar ka zo ka jawo aya da hadisi ka hau kan mimbari kana zuki ta malla kana zabar gado kana zuban magana kila ma ka yi ta kuka kana nuna imani a zuciyanka kila ma ba kwata kwata kuma abin baya da alaka da imani babu imani a zuciyanka kuma zan danna mana wasu daga cikin malaman da suka yi amfani da wannan uslubin suka cuci mutane suka zalunci mutane kuma a yanzu muka ji su mundinkis kaman an yi ruwan sama an ɗauki. da kuma suna sharɓan kuka suna nuna imani suna da amfani da atifan mutane domin su yi amfani da mutane akan siyasansu mu saurari maganan da zan danna mana yanzu wanda ni ba ina magana ne akan bangaranci ba ba ina magana ne akan wato wani wani kungiya ba wallahi tallahi ina magana ne akan duk matsalan da muke ciki a arewacin Najeriya duk matsalan da muke ciki a arewacin Najeriya wallahi tallahi matsalolin malaman nan ne da suka yi amfani da addini suka yi amfani da addini da ba a yi amfani da addini wajen wannan al'amarin ba to da da a samu sauki sauki amma an zo an fusata Allah an juya ayoyi a gurin da ba yanda ayoyin suka suke ba ala la'anatullahi alal kazibina Allah ya tsine wa makaryaci an zalunci hadisan manzon Allah an zalunci bayin Allah a garin Bauchi Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi a minbari ya hau ya yi magana ya ce kada ku yarda ku haɗa maganan siyasan ku da maganan wai wani musulmi ne a'a wani wani wani wani wani kirista ne ku dai ku duba adali wanda zai muku adalci tunda shi musulmin idan ya hau to ba zai je muku zai je muku aiki da alkur'ani da hadisi bane yanda idan ya zo wajen ku dai muku kamfen da musulunci to haka zai je cikin coci ya rataye cross maƙila a wuyansa a yi masa kiɗa ya yi rawa rawan ƙoroso domin mene domin ya samu kamfen ɗinsa abin da ya muku daɗin baki da shi lokacin da ya zo masallaci shi zai je ya muku daɗin baki da shi zai musu daɗin baki da shi a coci shehi ya ce a raba tsakanin maganan siyasa da addini ɗan siyasa idan ya zo da rigan musulunci mu dai mu nemi kawai wanda zai taimaka mana kawai ko a wani fanni yake amma lokacin da aka yi siyasa haka aka je aka turo 'yan iska suka zo har gidan shehi suna ihu suna ile gidan waliyin Allah a masallaci shehi na magana a kan maganan wannan zaben da aka yi na 2015 mutane wasu suka tashi suka yi ta kunkuni suna rashin kunya sabila da dama ba imani suke da shi ba to an fusa ta waliyan Allah an fusa ta bayan Allah shehi babu ruwansa bai taba kamfen ya hau kan mimbari ya ce ku zaɓi pdp ko shi shehi baya da jam'iyya kawai wanda yake da ra'ayinsa shehi yakan ce a zaɓuwa ne amma ba yakan jawo aya da hadisi ya ce na jawo aya da hadisi ga dalili ga dalili ku zaɓi kaza ba a ya ce wane ya kyautata min dan haka ku zaɓe shi wanda yake bi ne na ce masa ya zaɓe shi kamar yadda misali ƙaura ya gina mashehi masallaci tun kafin misali gwamnan bauchi ne yanzu ya gina Shehi masallaci tun katin yana minista da ya zo guri shehi shehi ya ce ni ga alherin da ya min wanda zan iya tunawa ya gina min masallaci shi ko wanda yake hamayya da shi ban ga abin da ya min ba dan haka ni dai shi dan zaba kuma wanda yake tare da ni zai iya zaban sa amma shehi bai lizimta ma wani ya zabi kaura domin ayan alqur'ani ko hadisi ba shehi bai haka ba aka yi ta rashin kunya aka yi ta zage zage amma bari ku ga kaɗan daga cikin alat ɗin da nake so na haska muku akan haɗarin mutanen da Allah ubangiji yake kunyata su daga baya wanda da su yi amfani da ayoyin alkur'ani da hadisi su juya ayoyin a koma bayan mahallinsu kuma wallahi tallahi ba dan Allah bane dan maslahansu ne wallahi tallahi su suka jefa yan arewa a cikin matsaloli da yawa mu saurari wannan magana annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce duk ran da aka waye gari ba wanda zai kalli idansa ya ce ka yi zalunci ya ce cikin ƙasa ya fi alheri da bayan ƙasar <laughs> wallahi kada Allah ya nuna mana lokacin ran da Allah zai kawo ranar da za a yi zalunci a Najeriya fantari ba zai ce an yi zalunci ba ya Allah ka ɗauki rayuwa ta kawo lokacin ya Allah duk ran da ba zan iya cewa an yi zalunci annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce duk ran da aka waye gari azzalimi zai yi zalunci ba wanda zai kalli idansa ya ce ka yi zalunci ya ce cikin ƙasa ya fi alheri da bayan kasa wallahi kada Allah ya nuna mana lokacin ran da Allah zai kawo ranar da za a yi zalunci a Najeriya fantari ba zai ce an yi zalunci ba ya Allah ka ɗauki rayuwa ta kawo lokacin ya Allah duk ran da ba zan iya cewa an yi zalunci annabi tsira da wannan dai kaɗan ne so mun taɓi ne irin waɗannan cakwaikwai wanda irin wannan kukan da sauransu da irin wannan shishitun wanda gaba ɗaya duk wanda ya saurari wannan al'amarin kuma ya ga waki inda yake faruwa a yanzu zai ce ina malam yake malam yana ban ƙasa ne ko kuma yana saman ƙasa ne wanda yanzu haka shi wannan malamin da yake kuka yake cewa Allah kar ya nuna masa lokacin da ɗaya ne daga cikin manya-manyan gimshiƙai shafaffu da mai a gwamnatin Najeriya a fadar shugaban ƙasa. Ba mu ga ya ce da yi resigning ba. Ba mu ga ya fito ya yi wa'azi ya nuna zaluncin da ake yi mutanen da aka kashe su a Sokoto. A Sokoto irin kisan da ake yi. Muna ji muna gani a cikin wannan satin mutane haka aka ƙona su babu adadi cikin mota. Ƙona su ƙurmus. Ƙurmus aka ƙona su. a maiduguri mutum ɗari da arba'in aka yanka su a gona sun je noma a yan aka yanka su ta baya ake yanka wuyansu har yau maganar nan yana nan a sakkwato irin mutanen da aka kashe su wallahi tallahi babu wanda ya san adadin su sai Allah ba a ma kirgawa kidanyen su ma ba zai yiwu ba a sakkwato a zamfara a katsina a maiduguri a yobe a ina ne irin waɗannan fitintunun ba su gama ko ina ba amma don Allah don annabi ina wannan muryan take ina wannan muryan take kada mu manta wannan abin da yake yana sharbata kukan kan mimbari ne na juma'a yake yake sharbata wannan kukan to yanzu malam menene zai ce wa mabiyansa malam menene zai ce ma waɗanda suka yi imani da shi a matsayin jagorar da za su karɓi addini daga gurinsa me zai ce musu yaudara kenan wannan kukan to shine abin da kullum ake faɗa a yi ƙoƙari a raba tsakanin siyasa da addini ɗan siyasa ya yi siyasansa idan ya zo muku da abin da kuka gamsu ya muku alkawuran da kuka gamsu shi kenan ku zaɓe shi amma kulka da malami ya zo ya hau kan mimbari ya jawo aya da hadisi na san yanzu wallahi mutane sun shiga taitayinsu duk wanda zai zo ya hau kan mimbari ya ce zai maku maganan aya da hadisi akan ku zaɓi wani wallahi na san kun shiga taitayin ku kafirin duka da kuma masa kafirin duka da kuma masa wallahi saboda maciyin amana ne na addinin Allah kuma maciyin amana ne na addinin manzan Allah sabila da gwamnatin Najeriya ba ta gina siyasanta bane akan addinin musulunci ta gina siyasanta ne akan constitution ta gina siyasanta ne akan demokradiyya ba yi da alaƙa da alƙur'ani ko hadisi ba yi da alaƙa da shi kwata-kwata don haka amfani da musulunci cutan musulunci ne ɓata sunan musulunci ne ɓata fiskan musulunci ne wanda kuma waɗannan malaman suna nan bila adadin su suka yi ta waɗannan abubuwan lokacin zaben 2015 suna nan ya kai gada a kafirta mutum a jawo aya a fassara ayan a yanda ba haka ayan take nufi ba la yattakizul mu'minuna al-kafiruna auliya awliya min dunil mu'minina wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhu tuqin wa yuhazzirukum Allahu nafsa ji wai ana jawo wannan ayan ana nunawa wai wannan ayan tana magana ne akan ɗan siyasa musulmi ɗan siyasan kudu ko ko musulmi ko ko ɗan siyasan arewa kafiri da sauransu dai ana tattauna wannan ayan na alkur'ani da kwata kwata sun raba hanya baunun shasi'un tsakanin manufan ayan da maksudi na ayan da dalilin da yasa aka saukar da ayan da abubuwan da ayan take jaula a kansa ya bambanta nesa ba kusa ba na san yan uwa dukka da su tuna lokacin da aka yi ta har zika zukatansu da gaske mutane sun so shugaba Buhari kuma hakika akwai kyawawan shaidu da ake yi masa amma ya gaza ya gaza wannan zubar da jinin ya kai inda yi kai bara mu zauna cikin wannan halin ba dole sai an zakarar da 'yan uwa yanzu gashi ana ta maganar zanga zanga zanga zanga zanga zanga wannan zanga-zangan kuma ba alkhairi ba ne kwata-kwata babu alkhairi a cikin miskali zarratin babu akwai makiyan arewan ƙasa ne Najeriya daban da arewa wanda tana da makiya ya fi tunanin mutum makiya ne ta ko ta ina kawai suna buƙatar su ga arewa tana ci da wuta kawai suna buƙatar su ga arewa kawai an yi bombin ɗin arewa sabila da arewa Allah ya ba su addini arewa Allah ya ba su arziki arewa Allah ya ba su tsari arewa duk duniya babu yanda ba za a lissafa arewacin Najeriya a cikin ƙasashen da Allah ya albarkace su ba to so ake arewan ta yi bambe. ana fara ana fara maganan zanga-zanga wasu da su shigo su shigo da sunan maganan zanga-zanga su tada fitintunu na addini su tada rigingimu na zubar da jinin mutane su kokko na shagunan mutane duk bala'in kenan kuma mutane su san cewa duk waɗannan musibin yana da alaƙa da abubuwa na kurakuran da ya kamata mu tuna su a baya wanda muka yi baya ya kamata muna dawo da baya muna saka baya a gabanmu muna ganin matsalolin da ya faru nan nan aka je zari aka yi bombin na musulman da ba su da adadi aka kakkashe su laifinsu sun tsare hanya ma janar ɗin soja ‘yan uwanmu musulmi su suka yi ta murna suna shela suna jin daɗi an harba yara an harba mata an harba jirajirai an yi kaza an yi kaza musulmai ‘yan uwanmu su suke yin murna da wannan abin wanda ina ganin ko ɗan uwanmu kirista aka zo aka yi masa wannan taka hayan aka masa wannan ta'addancin ya kamata mu jinjina sabila da abin da addinin musulunci ya koyar da mu la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuksidu ilaihim addinin musulunci bai hana mu mu yi adalci ba ma ma dan uwan musulmi ba har kafiri wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko babu komai in shi a sunan su musulmi amma aka je abu ya faru aka zo aka yi ta kashe su maimakon musulmi su nuna ƙiyayyarsu da kyamansu da wannan abun musulmi wasu har walima suke yi sabila da an yi bombin ɗin 'yan shi'a an kakkashe kuma a cikin wanda aka kashe akwai mata akwai jirajirai akwai yara wanda ba su ji ba ba su gani ba kai har kabari aka yi bombin 'yan uwan musulmi suka yi ta murna kuma an kashe mutanen nan bila adadin shi shugaban ƙasan ana jiran aji ya yi magana in ya ce to dutse ya yi magana babu abin da ya ce shugaban ƙasan ba abin da ya ce sai dai kawai aka ce ana, bincike amma aje a duba lokacin ensas ensas me ya faru zanga-zangan da aka yi a lagos wani irin dukiya ne ba a barnata ba wani irin dukiya ne ba a lalata ba dukkanin ofishoshin 'yan sanda rufewa aka yi duk ofishoshin 'yan sanda sai da suka bi suka ƙona manya-manya masu hannu da shuni suka gudu suka bar Lagos ɗin suka gudu daga gidajensu har sarki suka gudu suka bar gidajensu. Wanda su ya fi kamata a siffanta su da 'yan ta'adda, su ne ya fi kamata a je a saukar da amo ta yi bombin ɗinsu. amma su ne ƙasashen yamma na duniya amurka faransa ina ne suna kiran gwamnatin najeriya da ta yi hankali kada ta taɓa waɗannan mutanen ta yi hankali ta nemi zaman lafiya da waɗannan mutanen lokacin da aka kakkashe 'yan uwanmu a arewa wanda musulmi ne meye muka ji ƙasashen yamma sun ci mutane duk ba su gane cewa gaba ake yi da musuluncinmu ba ba su gane ba ba su gane ba har sai yaushe wannan maganin kungiya da kungiyanci zai fita daga cikin jama'anmu wallahi tallahi wannan rarrabuwan kan da maganan sunan kungiyancin nan wanda wai idan abu ya samu dan uwanka musulmi za ka yi murna da wannan abun wallahi shine babban alkaba'in da ya kawo duk abin da aka yi mana a arewa wallahi an ci banza saboda kana ganin idan an yi mawa na ba ɗaya ba idan an yi mawa na ba ɗaya ba dan haka kawai babu matsala kawai ba matsala in dai bata faɗo ta kanka ba ta faɗi ta kan uban kowa kawai wannan ya ishe mu ishara wannan kiyasin za mu na yi wannan kiyasin da na yi lokacin ensas sai da aka biya biliyoyin kuɗi kuɗin ƙasanmu kuɗin ƙasanmu kuɗin ƙasanmu aka ɗiba billions of naira aka biya diyan waɗanda aka kashe aka biya diyan wanda aka ji musu ciwo aka biya diyan waɗanda arzikinsu ko aka ƙona musu mota hatta keke idan aka ƙona maka keken ka sai an biya diyan wannan keken a kudu a lagos kuma abun bai je ko ina ba aka yi ta ba su haƙuri aka yi ta lallaba su sai da suka haƙuri suka ajiye makamansu mu arewa nan najeriya arewa me muka yi a kashe 'yan uwanmu kaman an kashe banza kwanan nan aka kashe wasu mutane a jos sun taso daga gurin maulidi aka kashe su Tun da aka kashe aka gama wannan ruru ta maganan na sati biyu har yau kun sake jin maganan wallahi haka maganan zai tafi asilale asilale haka maganan zai tafi kawai ba wani tasirin da zai yi kaman an yi ruwan sama an ɗauke kaman an yi ruwan sama an ɗauke to saboda Allah da annabi jama'a ina za mu je da wannan musibu da muke ciki wai har musulmi zai zara takobi akan dan uwansa musulmi bayan wannan bala'in da muke ciki muna ƙara ma kanmu bala'i yaushe ma ya kamata mu samu lokacin jayayya mu samu lokacin wani zage-zage ce ku ce na maganan addini yaushe ya kamata mu samu wannan lokacin ma kamata ya yi duk lokacinmu waɗannan jama'a da suka ba mu amanar rayuwarsu suka ba mu amanan addininsu suka yadda da mu a matsayin jagororin da za mu jagorance su a duniya da lahira su ya kamata mu tausaya musu mu to wallahi malamai malaman da suke da awan malanta suna daga cikin wanda suka taka babbar rawa wajen kawo mana matsalolin lalacewan al'amura a arewa wallahi malaman da suke maganan malanta suna nan kuma da su ja su yi turjiya akan abin da bai kai ya kawo ba na saɓani. ai ta faɗa wai kaga dan uwanka musulmi ka masa magana ka masa sallama bai amsa ba ai yanzu yanda muke ciki a arewa kirista wanda kake makwabtaka da shi ya kamata ka mai da shi tamkar dan uwanka ne arewan ne ake so a yi bombin ta gaba ɗaya a yi bombin ɗinta gaba ɗaya yanzu kuna jin idan aka tada maganan zanga-zanga aka yi ta zanga-zanga aka yi ta zanga-zanga ƙarshen ta wannan zanga-zangan babu wanda zai fito ya rarrashe ku a ta wannan zanga-zangan kai ka fito kana neman a tausaya maka to za a sake shiga wani bala'in ni ne na musamman saboda wasu za su shigo cikin rigan zanga-zangan su ƙona dukiyoyin mutane su ƙona shagunan mutane su ƙona gidajen mutane sabila da akwai waɗanda an hayo su ne ka tambaya wannan matsalar wannan matsala na kidnafas nan hanyar hanyan hanyan hanyan Kaduna zuwa Abuja a tsakiyar arewa hanyan da wannan hanyan ita ce babban hanyan da za ta ɗauke ka daga Kano ta kai ka Kaduna ta kai ka eh, eh, eh, can Asima ta kai ka helkwata na Najeriya amma wannan hanyar babu tsaro kwana biyar aka jera ana ana tsare wannan hanyan yau a tsare gobe a tsare jibi a tsare ana tsarewa ana kama mutane ana kashe mutane za a kama mutum a gaban a yassa mutum a kama shi da shi da uwansa da yansa da yan uwansa a kwanta da matansa a gabansa wani a kwanta da yansa a gabansa wata tsohuwa ne a mata fyaɗe a kwanta da ita wata yarinya ne karama a mata fyaɗe a kwanta da ita ya kai ga a sakkwata an ce an ce a sakkwato yan bindiga sukan kira mutum a waya su ce ka kawo mana yanka budurwa wancan guri kaza mutum ya ɗauke ta a mashin ya kai a kwanta da yarsa budurwa yana jira kuma ya ɗauko yarsa budurwan akwai wani irin lalace wanda ya kai wannan musiban dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi to babban abin da nake magana akan malamai shine malamai ku ji tsoron Allah daban da malaman da suke maganan su duk maganan da ya zo na maganan siyasa su shiga su ce da a dama da su wallahi tallahi ku ji tsoron Allah an zo lokacin da ku da kuke mabiyan da kuke goya musu baya akan su zo su hau kan mimbari suna jawo muku ayoyi da hadisi akan maganan siyasa a'a akan maganan azabuwa ne a'a akan kaza kaza kaza kaza mun zo lokacin da idan kuna da hankali ya kamata ku barranta ku saurari wannan maganan na Kabiru Gombe ku saurara tun da ya zama shugaban kasa ko riga da yake sa ta canja ba mun je gidansa nan daura mun yi mitin da shi muka masa wazi wallahi babu interlocking a gidan ƙasa ce yadda gidan yake kame zama shugaban ƙasa ƙasa ba interlocking ƙasa ce kujerun da ke fara tun kan ya zama shugaban ƙasa su ne ɓeraye har sun fara cin kujeru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun da ya zama shugaban ƙasa ko riga da yake sa ba ta canja ba mun je gidansa nan daura mun yi mitin da shi muka masa wazi wallahi babu interlocking a gidan kasa ce yadda gidan yake kame zama shugaban kasa kasa ba interlocking kasa ce kujerun da ke fara tun kan ya zama shugaban kasa su ne ɓeraye har sun fara cin kujeru to malam wannan malamin sai ka ce me yake nema a duniya me yake nema a duniya me yake nema a duniya zai na irin wannan cin amanan ma addinin Allah malami ne fa wannan mai wa'azi mai da'awa mai ikirarin sunna wanda sama da mutum dubban ɗaruruwa suna binsa a matsayin jagoran da zai kai su gurin Allah wannan shine yake irin wannan zagon ƙasan ma addinin musulunci yake zagon ƙasa ma al'umma ka je ka ga gidan da yake kwana a ciki ka je ka ga motocin da yake hawa ka je ka ga danashen da suke yi da jin daɗin da suke yi ko babu komai su an zaga an je an magantu da su an kashe boss din tunda an riga an maganta da su an kashe boss din kowane kes dai biyo baya shikenan ko ra'iya ko waɗannan mutane da kuka ji kuka gani kuka makantar da kanku akan maganan siyasa ko ku kuka makantar da kanku akan maganan malamanku shikenan kawai don haka dole shawarin da zan ba wa mutane idan ba ku cire malamai cikin ajandanku na maganan siyasa ba malami ya zauna a matsayinsa na malami ya yi wa'azinsa kuma malami babu laifi zai iya ce ni ina son wani malami zai iya ce ni ina son wani zai iya faɗa amma kar ya yadda ya alakanta abin da addinin musulunci ya ce ra'ayinsa ne ya zaɓa da shi da iyalan gidansa da wanda ya ga dama ya zaɓa amma ka yi amfani da mimbarin musulunci wannan fa yanda yake magana a kan mimbari yake magana a gefensa kuma ga maja baki kuma take dai ce alaramma jawo mun baki alaramman ya ja masa baki a nan jihar Kano kwanan nan suka yi wa'azi a jihar Kano gwamnan jihar Kano ya hau kan mimbari a gwamnan jihar Kano aka turo alaramma wai alaramman yana jan baki wa gwamnan jihar Kano me ya haɗa? me ya hada gabar da yamma me ya kuce so kuma da mutane duk halin da mutane suke ciki a yanzu bai ishe ku ishara ba to bai ishe su ishara ba a yanzu haka waɗannan abubuwa da suka ɗaura mutane a kai wallahi tallahi ba su yi ɗan da na sani ba har yanzu har yanzu ba su yi ɗan da sani ko na kala zaratin ba ku ji wannan magana na ce idan shugaba ya buɗe ƙofa sai ya ce ku zo ku mun nasiha ku gaya mun gaskiya inda na yi daidai wani dan siyasa ya kira da shi ana gafarta malam muna mamaki shi wannan dattijo kuna ba shi uzuri amma shugaban kasar da ya wuce mai yan malfa ba kuwa bashi uzuri sai ku fito ku yi magana kan shi a mimbari me yasa na ce kayi tambaya mai ma'ana na ce idan shugaba ya buɗe kofa sai ya ce ku zo ku mun nasiha ku gaya mun gaskiya inda na yi daidai ku gwada mun inda na bata ku gaya mun haramun ne ku zage shi akan mimbari haramun ne kurakuransa ku ce a mimbari za ku faɗa ina za ku faɗi kurakuran sai ku je ku kai mashi na ce wannan dattijon ya buɗe ƙofa duk lokaci sai ya sa an taro maluma su zo su gaya masa ina kuskurensa ina daidai din sai kuma idan aka zo kowane malami sai ya bashi shi dama ya yi magana na ce masa kaga kaza da kuka yi ta surutu ba a yi ba daga baya aka yi yace eh. na ce taro aka yi da maluma a wuri kaza da shi aka mai da shi aka nuna mashi ya ce Allah ya saka muku da alkhairi ku ke kusa da talakawa na gamsu kuma zan dau mataki kun ga abu kaza kun ga abu kaza da lissafa masa su abubuwa na ce to damar da gwamnati mai yan malfa ta bayar kenan har ya gama gwamnati ya sauka in ka ga yana taro da maluma maluma addinin sa ne bai bude kofa ba idan shugaba ya kulle kofa ba dama ma iso a gaya mashi to nan ba da zabi dole a faɗa ya ke da faɗa masa to ya sakon zai zo kan shi sai muhammadin bari mai masa fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawa Allah ya tsine wa makaryaci halala anatullahi alal kazibin sahabban manzon Allah suka ce annabi babu halin da manzon Allah yake ki a duniya kaman ƙarya to irin wannan ƙarya da shati faɗi da me za ka misalta shi ɗazu a bakinsa na gama saka mana yana cewa sun je sun yi mitin da buhari a daura amma da suka je gidansa babu intalogin da suka je gidansa sun sami gidan a tsofe ko fenti ba a canja ba ya ce kai kujerun gidansa ma ɓeraye suna ta cinye kujerun gidan ba a canja komai a gidan ba wanda kuma da akwai hotunan gidan a yanzu haka akwai hotunan gidan ƙarya ne ba haka bane mitin ɗin da suke ce suna yi da shi ƙarya ne ba haka bane in sun yi mitin da shi sun yi mitin da shi ne akan wani su na duniya daban su na duniya daban ni ban ce maka ka bar izalanka ba ni ban ce maka ka bar ka ba ka bar salafiyanka ko ka bar ka ni ban hana ka ba amma ya kamata a irin waɗannan abubuwan ka ta kwakwalwanka yanzu duk bala'in da Najeriya take ciki bai ishe mu ishara ba bai ishe mu ishara ba za mu ci gaba da biye ma 'yan damfara suna sayar da mu? Daga lokacin siyasa ya yi, dama an riga an fahimci 'yan arewa, an fahimci babu abin da yake da tasiri a gurinsu kamar addini. An fahimci haka. To daga lokacin da aka kaɗa gangan siyasa, za a fara bin su gida-gida, gida-gida, ban biyar na baka goma. dumi a duyu ka na maka da a je a sayi malamin nan ya fito ya zo ya hau kan mimbari ya muku kuka ya rantse muku da Allah yana cewa in uridu illal islaha mastadatu ni din nan ba ina nufin wani abu bane ina nufin gyara ne gwargwadon iko kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma na rantse da Allah da Annabi duk ba haka bane amma mu saurari wannan saurari mu shiga mota ko da kalwar shigan mana mu je garin nan can mu ga garin nan can din mana me ake tsoro ne me muke fargaba ne a duniya ne ba mutuwa ba ce malaman mu wallahi dole su dubi akan wannan al'amari kwamiti da ake ba mana maganin abin ba a kawo taimako an ba wa gudun hijira miliyan biyar goma wannan kaskanci ne mu haɗu a garin mana a shiga mota inda kafa ne daga nan zuwa malaman sunna malaman sunna ku ne malaman mu me ake tsoro da kafa ne daga nan zuwa nan can wallahi za mu je da kafa malaman sunna malaman sunna ku ne malaman mu ku ne iyayen mu ku ne jagororin mu ba ma so mu tare iyakar mu ba ma so mu tare abin da kuke gaya mana gaskancin da muke rayuwa ya ishe mu a rayuwa ya ishe tashe mu a cikin rayuwar da muke ba a mana magana ba aka ba aka rusa masallaci a Roman musulmai suna kuka maki in Allah ya ce a rusa babu wanda ya magana mutane sun zo sallar juma ana sa wani masallaci gire da a kasar a garin Roman me za mu zo mu gaya wa Allah a sallah kada Allah yake bukatar mu da shi azumi kada Allah yake bukatar mu da shi nan dai abubuwa ne wanda kowa da kowa ya san su irin faɗe-faɗe da sumbatu da shatifaɗi maganan da kai kana jin wannan maganan kawai ka san mutum yana yi ne domin maslahan kansa domin gyaran ƙwaryan kansa kawai yana yi ne domin maslahan kansa domin gyaran ƙwaryan kansa malamai sun kai mutane sun baro su duk bala'in da ake ciki da kullum a ce waye waye kaza kaza kaza kaza a zamanin mulkin Jonathan to yanzu wannan bala'in da muke cikin me muka ji sun ce wani aikin suka yi me suka ɗaura mutane a kai illa iyaka an yaudari mutane da sunan addini an ɗauke mutane daga abin da ya kamata su zauna a kai na dogara ga Allah an lazimta musu dogara ga wani wanda shi ma bai iya makansa ba saboda haka mu abin da za mu kira malamai da farko nasihan da zan yi ma duk wani malamin da yake wa'azi ka nisanta kanka da magana yanzu dai kaga abun kunya ya isa ga wannan mai magana wanda ɗazu na danna muku muryarsa babu abun kunyan da ya kai wannan abun kunyan a duniya wannan tsaraici babu abun da ya kai wannan tsaraici a duniya azzalimi zai yi zalunci ba wanda zai kalli idansa ya ce ka yi zalunci ya ce cikin ƙasa ya fi alheri da bayan ƙasar wallahi kada Allah ya nuna mana lokacin ran da Allah zai kawo ranar da za a yi zalunci a Najeriya fantari ba zai ce an yi zalunci ba ya Allah ka ɗauki rayuwa ta kafin lokacin ya Allah duk ran da ba zan iya cewa an yi zalunci annabi tsira Allah ya sauke Allah ya sauke ya Allah ya ubangiji ka gyara mana to akwai babu abun kunyan da ya shige wannan babu abun kunyan da ya shige wannan dan haka nasiha na a wannan gaban ba tsawaitawa dan yi ba duk malami mai wa'azi duk malami mai wa'azi to ya kiyayi shiga gonan maganan siyasa a yanzu ya zo ya hau kan mimbari don haka in kuma bai kiyaya ba duk abin da ya same shi shi ya ga dama ba kuma mu damu masa shi dai da jama'ansa dan na san mutane yanzu sun ɗauki izina ganau ya fi jiyau kun gani da idan ku yanda aka yaudare ku da sunan Allah aka yaudare ku da sunan manzan Allah aka yaudare ku da sunan sunna aka yaudare ku da sunan musulunci ba musuluncin ba Allah ba manzan Allah ba tausayin babu jin kan kawai lihajatin ne fi a qadaha wata bukata ne kawai ake so a cimma da mutane an mayar da mutane su ne karnukan da za a yi farauta da su a nemo duniya duk lokacin da ake son duniya mutum ya nuna ga yawan mabiyana zan ba ku kuri'a kaza ina da data kaza shine kadai shine kadai don haka an fusata Allah an fusata Allah ta hanyar yin amfani da ayoyin Alƙur'ani ba a gurin da ya dace ba an fusata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar cin amanan al'umma da karɓan kuɗi da daddare sannan da safe a fito a haukan mimbari ana kuka an ci amanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ci amanan manzan Allah an ci amanan wallahi wallahi duk wannan abun muna yi ma 'yan uwa ne don mu gudu tare mu tsira tare mu gudu tare mu tsira tare ɗan siyasa ba a hana ka hulɗa da ɗan siyasa ba siyasan ma ba a hana ka ba in ka ga dama fito ka fito ka nemi gwamna in ka ga dama fito ka nemi shugaban ƙasa amma ka ta kanka da maganan danganta kanka ma addini ka ta kanka kwashe mu raba ne duk wanda ya fito muka ga alaman adalci ko matsin burbura yake bautawa da mu zaɓe shi ku ji wannan da kyau ku ƙara ji ko tsimbirbira mutum yake bautawa in ya fito muka ga yana da ahaliyan ya zama shugaban ƙasar Najeriya da mu zaɓe shi ba za a sake yaudaran mu da sunan musulunci ba ba za a sake ba duk da muna son ya zamanto wanda zai shugabance mu adalin a samu adalin a cikin musulmi ne amma wanda ba musulmin bai zo da sifan da musulmin baya da shi shi za mu zaɓa kuma wannan kowa da kowa hankalinsa ya waye an bar a zo a sa mutum wai ana magana yanzu nan nan barin danna muku in danna muku wani wa'azin ustaz na san da ku kuna so ku ji barin danna muku wa'azin wani ustaz ku ji abin da yake faɗa ku sha mamaki ku san cewa an cuci mutane malam har yana shiga bila yasa aka buɗe masallaci liman ya makara a wata sallah a sallar asuba Muhammadu Buhari yana shugaban kasa a bila shi ya kwada kiran sallah liman da nan suka fito kuma shi ya jagoranci sallar kuma ya ce dole a ne Buhari yana shiga bila ya sa aka rubuta masallacin juma'a wata rana ladan ya makara liman ya makara a wata sallah a sallar asuba Muhammadu Buhari yana shugaban kasa a bida shi ya kwada kiran sallah liman da Madrid suka fito kuma shi ya jagoranci sallar kuma ya ce dole a kun ji wani ƙasar gumin malamin sunna hmm, kun ji wani kasar gumin malamin sunna yana kamfen wa Buhari eh, yana ce wai lokaci wai wai wai wai shugaban kasa Buhari yana shiga bila yasa aka bude masallacin Juma'a akwai ranar da liman da ladan sun makara ba su zo ba kawai eh, Buhari ya kwada kiran sallah sai liman da ladan yanzu irin wannan akwai cin amanan da ya kai irin wannan mata ne ba aka tara su da yara ana ɗaukan hankalinsu da imaninsu da sunan sunna da sunan addini shine matsalan ba wani abu ba wallahi tallahi shine matsalan in an tada magana ku tada jijiyoyin wuya ku ce ai ku kaza ku ka fahimci daidai ku kuka gane daidai ga kuma rashin daidai din ya fito karara ga san zuciya ya fito karara saboda haka duk wahalan da mutane suke sha na wannan azaban fatara da talauci waɗannan malamai 'yan daudu da suke zuwa suna tumasanci ana ba su kuɗi da sunan addini su suka jawo wa mutane wallahi tallahi duk wannan wahalan da mutane suke sha saboda shi dan siyasa ya san bai da karishma bai da darajan da dai zo gaban ku ya muku wani alkawari ya san jagoran ku ya san limamin ku ya san me muku wa'azi ku ji zai je gurin sai ya ce to kashe mu raba ne malam zan baka appointment kaza zan ba ma ɗanka appointment zan ɗibi almajiranka na ba su appointment Shikenan kawai a yi yarjejeniya shi kawai ba wani abu bane. ba ga iyakanta ba kenan malami yana yin wa'azinsa da sunan sunna yana karantarwansa a university ya zo ya yi wannan abubuwan an yi waɗannan da barbarin da sauransu na dama abin appointment ne Dumi a duyu ne kamun ne na maka kawai da wayanmu dukka mun san waɗannan abubuwa mu kanmu muna da iko mu shiga ɓangaren siyasan a dama da mu muna tare da 'yan siyasa amma meye mu mun tsaya a layinmu wanda wani hulɗa ya haɗa mu da shi hulɗan da bai shafi addini ba za mu ba wa mutum guduma wanda za mu yi amma mu shiga cikin rigan addini mu yaɗa manufan ɗan siyasa mu yaudari mutane mu karɓi kuɗaɗe mu yi amfani da shi da mu da ‘ya'yayenmu da matayenmu wannan mun san idan muka tsaya a gaban Allah sai mun yi aman wannan abin kuma wuta muka ci kanmu wala takulu amwalakum bainakum bil batili wa بها biha ila al فريقا من fariqan الناس بالاسم nasi تعلمون ismi wannan shine abin da wala ta kulu amwalakum bainakum kar ku ci dukiyanku da zalunci a tsakaninku a'a ku ɗauka ku kai gurin alƙalai su yi alƙalanci su fitar da hukuncin da ya dace hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai al'akalu bil batili da ya shige ka yi amfani da sunan addinin musulunci domin ka farauci duniyanka babu abin da ya kai wannan kai ya kai ga wasu suna cewa ma idan babu kuɗi ba za su yi sunna ba sai da kuɗi kun taɓa ganin sunna ya tsaya babu kuɗi to mu in babu kuɗi ma ba da mu yi sunnan ba duk irin ta kenan lungun da ake samu a ake so a samu a shiga kenan wannan maganin ban cika yin irinsa ba amma wallahi dole yasa nake yin wannan maganin, dole wallahi na danna kaina ne nake yin wannan magana ba na da lokacin kula irin waɗannan ƴan tsantsiya da suke yawo suna neman abin da za su saka a kotansu ba na da lokacin su wallahi ana yin wannan abin ne sabila da mutane su gane yanzu duk wannan hujjojin da nake daddanna maka a waya nake nuna maka irin yanda ake tumasanci da sunan addinin musulunci ana neman duniya yanzu kai bai ishe ka izina da ishara ba bai ishe ka izina da ishara ba to kul malamai su fita cikin wannan harka ku zo ku yi wa'azi wa mutane ku faɗa musu Allah ya ce annabi ya ce in shugabanni ba su yi daidai ba ku zo ku hau kan mimbari ku ce lallai su gyara kaza idan mutane suna son su yi tawaye su kawo rikici da fitina ku zo ku ja hankalin mutane ku ɗaura su ku ce ku kuma ku yi kaza wannan shine abin da ya dace da malami ya yi nasiha ma shugaba ya yi nasiha ma wane ya yi nasiha wa ra'iya gaba ɗaya yana nan cikin littafin al-ghazali maqamatul ulama bayna yadayil kulafai wal umara yana cewa hassanul basari ya ce idan ka ga malami a kofan gidan basarake ko dan siyasa to tur da wannan malamin kuma tur da dan siyasa idan ka ga dan siyasa a kofan gidan malami to madalla da malamin kuma madalla da dan siyasa a takaice ma ka ga malami ya ɗauki zani ya je gidan ɗan siyasa wani roƙo ko ka wani tumasanci to wannan malamin kwata-kwata ba wanda za a karba addini daga gurinsa bane daga nan an gane shi ba siƙa bane in ana karban hadisi to ba da a karba hadisi a gurinsa ba duk abin da ya fito daga gurinsa za'ifi ne kawai shine abubuwan da muke faɗa mu ka malamai su cire hannu cikin lamarin kar siyasa ya zo a 2023 malami ya zo ya sha koko, ya ɗala kan mimbari ya zo ya ce jama'a su zo su zaɓa masa gwaninsa ko ku su zaɓi jam'iyya kaza babu bukatan wannan muna buƙatan Allah ya fitar mana da gwanin da mu da kanmu zaɓin Allah sannan ya zama zaɓinmu ba wanda da a zo a yi ta kuka a ce ba dan shi ba shi ne mai ceto shi zai iya ba wanda zai iya sai shi shi ma ya ce babu wanda zai iya sai ni ya ɗala kujeran dole Allah ya nuna gajiyawansa dole Allah ya nuna gajiyawansa Allah ya nuna ba zai iya ba ba zai iya ba Allah shi kaɗai zai iya a yi ta shirka ma Allah malam nan lokacin da ina da ina nan a cikin garin Bauchi lokacin da shi shugaban ƙasar mu ne yanzu ya zo cikin garin Bauchi waɗanda suke gaba gaba wajen hana cuɗanyan maza da mata da su da matayensa har tsakiyar dare suna kan titi suna jiran zuwan suna wai maganan wai wai ana cuɗanya maza da mata don haka dole ne kawai yana daga cikin abubuwan da zai haramta maulidi da sauransu sai ga su da su da iyalansu karfe tara na dare suna kan titi ana jiran baba baba ya zo rataye hoton da haramun ne shirka ne mala'iku ba su shiga gidan da akwai hoto dukka suka ka hotuna a kirajjansu da mashinansu gaba ɗaya duk a wannan ranar ya zama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wautar muku da hankali an mai da ku sha mu ba ku san abin da kuke yi ba ila mata al-intiba sai yaushe za ku faɗaka ku farka ku gane cewa ana amfani da yawan ku ne domin a zalunce ku a zalunce al'umma gaba ɗaya Allah ubangiji ya kyauta nasiha na na gaba zuwa ga gwamnati gwamnati ta san cewa haƙƙi ne akan ta kiyaye rayukan mutane kuma kullum malamai suna faɗa kullum jagorori suna faɗa haƙƙin farko akan gwamnati shine a kiyaye rayukan mutane haƙƙi na biyu a kiyaye dukiyar mutane haƙƙi na uku a kula da abin da ya shafi tasarrufi na mutane al'umran raya mutane haƙƙi na hudu a kula da abin da ya shafi lafiyar mutane mustashfayat aiki na biyar a kula da abin da ya shafi ilimi da bunƙasa abin da ya shafi ilimi don mun rasa bamu da ko ɗaya babu tsaro babu tattalin arziki babu kiyaye rayukan mutane babu asibiti babu magani babu wuta babu ruwa babu babu babu sun yi yawa kuma Allah dai tsaye da ku ranar gobe kiyama ya tambaye ku akan duk wannan alƙawura da kuka ɗauka kalmomin da kuka yi amfani da su wajen jawo zuciyar mutane a siyasan ku dukka yana nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba abin da zaka furta mala'iku suna nan suna jin magana da kake faɗa da a faɗa da a rubuta za a rubuta abin da kake faɗa kuma za a maka hisabi ranan abin za ranan alkiyama za a gabatar maka a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba dan haka yan siyasan nan muna daɗa faɗa muku idan ba ku ji tsoron Allah kun gyara abin da kuke yi ba to abubuwan da yake samun talakawa kuma kuna kwance zai zo ya same ku akan gidajenku kuna gida zai zo ya same ku a cikin gidajenku babu yanda za ku gudu ku ɓuya wallahi tallahi middin ba ku gyara ba ƙarshen wannan abin ya zo ya tarar da ku kar alfaharin kun gina gida a London kun gina gida a Dubai kun gina gida a America kun gina gida a Switzerland kun gina gida duk a yanda kuka gina gida wallahi Najeriyan dai Najeriyan ne babu yanda za ku gudu muna ba ku shawari ku gyara salon shugabanci shugaba Buhari kullum yana faɗin yana ƙoƙari dangane da wannan al'amura jami'an tsaro suna faɗin suna ƙoƙari kullum ana faɗin ana ƙoƙari to gaskiya ƙoƙarin ya kasa ya kasa ana buƙatan ƙari mutane suna buƙatan su samu sassauci wannan zuban jinin bala'i ne ga ƙasanmu wannan zuban jinin zai kawo rashin albarkan ƙasa zai kawo rashin zaman lafiya zai kawo harmutsi ya kawo yamutsi ku kanku ba ku da nutsuwa kuma wanda suke su fansari na wannan matsalolin suna nan a cikinku ku wallahi tallahi wannan ta'addancin da ake yin ba ta'addanci ba ne kawai da ake yin sa sathiyan wanda bai da alaƙa da ku wallahi ku ne kashin bayan ta'addancin nan a maganan da shi shugaba Buhari yayi ana maganan zabe dazu yake magana yake cewa da bakinsa yake cewa boko haram da ake maganan boko haram ake boko haram waye yake da soja waye yake da dan sanda waye yake da kaza waye yake da kaza yana lissafo wannan ma wancan gwamnatin da ta shuɗe domin ya mata istidlali akan duk wani haƙƙi na kiyaye ran dan adam yana kan gwamnati ne ba yana maganan wai ka zo ana magana ka ce kai kai iya kokarin ka bane idan ba za ka iya ba ka sauka in ba za ka iya ba ka yi resigning ka ba mu wanda za su iya su yi ba wai a zo a ce a'a an ba ma ɗan gari kaza minista a'a an ba ma ɗan gari kaza shine eh, eh, eh, shugaban tsaro an ba ma ɗan gari kaza shine kaza shine kaza shine kaza babu ba mu zaɓi ɗan kowane gari ba mutum ɗaya muka zaɓa shi ya naɗa waɗannan mutane ya saka su a matsayin wakilansa don haka dole al'amari kansa zai dawo Don haka muna kira da babban murya gwamnati ta duba wannan al'amari kuma ba za a yi shiru ba duk wanda yake da abin magana ya yi shiru ya ƙi yin magana to munafiki ne shi munafiki ne shi duk malamin da ya yi magana a wancan gwamnatin ya ziga mutane ya yi ta jawo ayoyi yana maganan kaza kaza kaza yanzu aka zo ya yi shiru yana maganan wai daga Allah ne munafiki ne shi munafiki ne shi munafirci ne zallanta tsagoran munafirci ne wancan lokacin da yake faruwa a wancan me yasa ba a ce daga Allah bane me yasa ku ce daga Allah bane sai wannan ne da ku ce daga Allah bayan dukka abubuwan da yake gudana abubuwan da hannunku ya girba mana ne na sharri da makirci saboda haka gwamnati ta kula daga ƙarshe jama'an ƙasanmu gaba ɗaya jama'an ƙasanmu na farko mu koma ga Allah mu koma ga Allah mu yi ta roƙon Allah rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna na minal kasirin ya Allah mun zalunci kanmu idan baka gafarta mana kaji kanmu ba za mu taɓe la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin muna tashi da daddare muna addu'a ma ƙasar mu Najeriya muna tashi da daddare muna addu'a ma ƙasashenmu a masallatanmu da wajajen bauta da coci duka a yi ta addu'o'i amma addu'o'i kaɗai ba zai wadatar ba sai masu abun magana sun yi magana zallan addu'a bai isa ya wadatar ba duk mai magana ya fito ya yi magana wanda yake da ikon ya yi magana ya fito ya magantu malaman jami'a su magantu ma'aikata gwamnati su magantu kowane ma'aikata su magantu akan wannan abu fa ya ishe mu haka bayan addu'a duk mai magana ya yi magana talit marra maganan zanga-zanga ba mu kiran kowa ya yi zanga-zanga muna ba da shawarin duk abin da za a yi a yi laluma a bi a hankali a bi a hankali tada hankali ba zai ƙara komai ba sai dai ya daɗa taɓarɓarar da al'amari idan mun tada hankali mun ce da mu yi zanga-zanga gari ya lalace yunwa ya daɗa tsananta a bar sana'o'i ana abin nan duk masifan kanmu dai dawo ƴan uwana kanmu dai dawo kuma dangane da maganar zanga-zangar nan waɗanda suke jiran zanga-zangan ta fara su shiga cikin lamarin zanga zangar su kawo mana fitintunu a ƙasar mu suna nan mu bi a hankali kan ƴan social media masu maganganu su harzika mu su kai mu zuwa ga abin da za mu ƙarasa talafar da abin da muke da shi na ɗan sauran zaman lafiya a guraren da ake zaman lafiya don haka a tausaya mana a tausaya mana muna kira zuwa ga shugabanni su tausaya mana Allah ya tausaya mana muna kira zuwa ga malamai su ji tsoron Allah su fito su magantu a gurin da ya kamata su magantu ba wai mutum sai lokacin ganin wata ya zo ya ce ku ga wata ko kar ku ga wata idan matsala ya samu musulmi ya fito ya yi magana ba wai ka rufe bakinka da amawali kawai shikenan sai lokacin maganan ganin wata ka ce yau da a dauki azumi ko gobe ba iya wannan bane aikin ka ka fito ka magantu ka faɗa ma duniya musulmi suna cikin ma'azak musulmi suna buƙatan taimako musulmi suna buƙatan ɗauki a kawo wa musulmi ɗauki ba iya musulmi ba duk wanda yake arewacin Najeriya yana cikin bala'i amma musulmi su ne majority na arewacin Najeriya Allah Ubangiji ya gyara mana ƙasanmu Allah ya tausaya mana Allah ya kawo mana mafita Allah ya haɗa kan al'umman musulmi wannan rarraba da wasu suka ɗauki hanyar rarrabuwan kan nan dalilin da dai sa a lalata ƙarfin da muke da shi Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen rarraban kan musulmi Allah ya nuna mana ranar da musulmi ba zai kafarta dan uwansa musulmi ba Allah ya nuna mana ranar da musulmi ba zai ki bin dan uwansa musulmi sallah ba duk wannan musibin sun suka taka rawa suka tarwatsa karfinmu suka mayar da mu gaba ɗayan mu fanko idan mutum ya fito ya faɗi gaskiya idan ku ba ɗaya ba sai ka nuna wannan gaskiyar nasa ƙarya ne duk abubuwan da yake faruwa kenan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wa Allah ubangiji ya zaunar da mu lafiya zan tsaya a daidai nan wajen kuma yan uwa su yi haƙuri da su ga na zafi wannan mawukif ne wanda zafin baka san lokacin da zai kama ka ba abu ne na damuwa kwarai da gaske duk mutum wanda yake da insaniya a zuciyarsa sai ya yi shock dangane da abubuwan da suke faruwa kwana biyu sai ya shiga damuwa sai ya shiga damuwa kuma yanzu duk yanda wasu suka mayar da hanyar saɓanin nan da hanyar zage-zage na maganan wai addini hanyar cin abincinsu yanzu misali lokacin da aka tsara almajiran shek Tahiru almajiran Maulana shek radiyallahu anhu zakirai aka kashe su a plateau waye bai jijjiga ba hatta su yan izalan sun fito sun yi magana sun nuna alhininsu da rashin jin daɗin su to ashe sun yarda mu musulmai ne mu ma mun yarda to tunda mun yarda da cewa mu din nan musulmai ne mun amsa kalmar la ilaha illallah mu tari mu tsaya a gurin da za mu amfanar da addinin mu mana in maganan sabanin ne mu yi sabanin mu kowa ya tsaya a yanda ya tsaya amma idan maganan da ya shafi addinin musulunci ne mu zama tsintsiya maɗaurin ki daya amma ba haka ba dan an jima kaɗan da ka ji wani ya hura sifika ya kafirta bayan Allah ya kafirta waliyan Allah ya kuma duk zagin wa'innan waliyan Allah shine ya ja waɗannan fitintunan da cin mutuncin da ake yi ma bayan Allah da basu ji ba basu gani ba da juya baya ma waɗanda ya kamata a rike su su shehi suna raye Maulana Sharif Ibrahim Sale na raye nan nan kwanan nan aka je har gidan almajiran shehi aka kama almajiran shehi aka musu wulakanci aka hurga musu tiyagas almajirai makaranta alkur'ani to ta ina ana neman zaman lafiya da kwanciyar hankali za a na taba almajirai ana taba kuma waɗannan waliyan waɗannan bayan Allah wallahi wani lokacin ko sun yafe martaba ba za ta yafe ba ko sun yafe martaba ba za ta yafe ba martaba za ta ɗauki fasa akan haka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya